Karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. misali. Mai sauraro barkamu da safiya da fatan mun tashi lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. shugaba tinubu na najeriya ya gana da shugabannin rundunonin tsaron kasar kan matsalolin tsaron da ake samu faransa da madagascar sun kulla yarjejeniyar bunƙasa harkokin kasuwancin su a tsakani hakanan za ku ji cewa trump ya ƙara ya watsawa Zaleski ƙasa a ido a ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙin rasha da ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gana da shugabannin hukumomin tsaron ƙasar karo na farko da ya gana da su tun bayan dawowarsa daga hutun kwanaki goma sha takwas a ƙasar faransa da burtaniya matsalolin tsaro da kuma har-haren da ake kaiwa a sassan ƙasar na daga cikin batutuwan da shugaba tinubu ya tattauna da manyan jami'an nuhuru Baɗo mai baiwa shugaban shawara ne kan sha'anin tsaro ya yi ƙarin bayani game da batutuwan da suka tattauna a kai we gave him update of what has been the case. Mun yi mishi bayani kan abubuwan da ke faruwa a ƙasa kuma zaman ya ɗauki awanni masu tsawo. Haka zalika ya mana dalla-dalla kan yadda yake son a yi ya ba da sabbin umarni. Gaskiyan magana shine shugaban ƙasa ya haƙiƙance kan dole mu tashi tsaye kuma mu yi da gaske don a samu kwanciyar hankali a ƙasa. Kuma dama tun kafin ya dawo ya ba da umarni da a zaga duk jihohin da ake da matsalolin tsaro musamman musamman ma wurare kamar plateau benue da maiduguri haka zalika muka zauna da shugabannin siyasa na jihohin wato shugabannin karamar hukuma da gwamnoni duk abun da ake yi idan ana son nasara dole sai an haɗa kai da su musamman ma gwamnoni shugaban ƙasa ya yi matukar damuwa kuma ya ce abin ya isa haka don haka ba za mu yi ƙasa gwiwa ba ba za mu zauna ba kuma ba za mu daina ba har sai mun ga an cimma nasarar da aka sa a gaba. Until when we are able to achieve results. fassarar kalaman malam nuhu rubado kenan to gwamnan jihar neja wato delta da ke kudancin najeriya da mataimakin sa da dukkanin kwamishinoninsa da ma tsohon dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar pdp ifayin ukuwa sun fice daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc mai mulki a kasar gwamnan jihar ya sanar da ficewar tasace sace zuwa jam'iyyar apc daga pdp yayin wani taro da ya gudana a fadarsa da ke garin asaba inda ya ce sun ɗauki matakin ne domin kare manufar gaba da jihar ke fatan samu ministan ilimi na najeriya ta maruf alusa ya ce gwamnatin kasar ta fi da naira miliyan dubu hamsin don biyan wato malamai da ma'aikatan jami'a kudinsu na allowance allowance da suke bi kamar yadda shugaban kasar bola ahmad tinubu ya alkawaranta a cikin wata sanarwa da daraktar yada labarai ta ma'aikatar ilimin ƙasar falosha da ta fitar ta ce wannan manufar ita ce ke wato wannan manuniya ce da ke tabbatar da aniyar gwamnatin tinubu na inganta bangaren ilimi Yau a Nijar ake bikin cika shekaru talatin da kawo ƙarshen tawayan abzinawa a yankin arewacin ƙasar wanda a baya ya zama rikici mafi girma da ƙasar da ke yankin Sahel ta fama da shi gabanin kawo ƙarshensa a shekarar biyar guda cikin tsaffin 'yan tawayan abzinawa a Nijar a galibarka. da kuma a yanzu ke jagorantar wata kungiya mai rajin yaƙi da tawaye a ƙasar ya ce babu abin da za su ce sai godiya ga ubangiji mu da gwamnati yau mun gode ma Allah tunda inda nike ni president na ENVP ne yau inda muke muna nan mu yi fete le 24 avril ta san dai in ba mu shi daɗi ba ba za mu zuwa mu fito daga kowace komin yau tana cikin uh, arlit saboda a yi fete zaman lahiya kenan in kaga abu mutane suna zuwa gare shi in kaga mutane suna biye da mutum kasan dai saboda suna jin daɗi don shine nake maka ci gaba na mu. mun gode ma Allah tunda mu yi a mun kira duka komin yau suna nan cikin jihar na arlin sun zo bisa reunion na envp kuma sun zo bisa levent 24 avril kin kenan muna ma allah godiya muna ma ikon nan da kama shekara biyu abinda zamu cewa muna ma allah godiya kuma muna ma guverner godiya da yake saurare cikin abubuwa da yawa da shite-shite da yawa ya yi hankuri sai da yau zaman lahiya da wani rebellion da wani wanda ke so ya kawo ma Nijar tashi hankali duka waɗanga abu ya tahi da hankuri sai da ya kare da su kenan yau cikin agadas dai cikin arewacin agadas zamu cewa muna ma Allah godiya guda cikin tsoffin 'yan tawayen abzinawa a jamhuriyar Nijar Gali Barka kenan. Gwamnatin jamhuriyar Benin ta tabbatar da mutuwar sojojinta hamsin da hudu a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai musu a sansaninsu da ke wajen shakatawa na kasar a makon da ya gabata. Kakakin gwamnatin kasar walfrit ne ya tabbatar da alkaluman a lokacin da yake gabatar da taron manema labarai game da harin na makon jiya da aka kai shi kusa da kan iyakar kasar kasar da burkina faso da kuma niger wanda a baya hukumomin benin din suka ce sojoji takwas ne suka rasa rayukansu wannan ne dai adadi mafi yawa na sojojin da aka kashe a kasar tun bayan fara kai har haren da masu ikirarin jihadi suka yi a arewacin kasar. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Faransa da Madagascar sun kulla yarjejeniyar cuɗannin cuɗaika don haɓaka tattalin arzikinsu. Ƙasashen biyu sun kai matsayarci a yayin wata ziyara aiki ta kwanaki biyu da shugaba Emmanuel Macron ya kai ƙasar. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Shugabannin ƙasashen biyu Emmanuel Macron na Faransa da na Madagascar Andre Rajelina sun rataɓa hannu kan yarjeniyoyin ne da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kasashen ta hanyoyi mabambanta ziyarar shugaban na faransa wacce ta kasance ta farko a cikin shekaru ashirin ya yi ta ne da zummar karfafa hulɗar diflomasiyya a su a yayin da bayan tattaunawar tasu macron ya bayyana cewa sun cimma yarjejeniyoyi da dama a yayin ziyarar tasa wadda suka hada da batun bunƙasa makamashi da fasahohin zamani da ababen more rayuwa da kuma harkokin yawon buɗe ido sannan yarjejeniyar ta hada da aikin samar da wata babbar matatsar ruwa da za ta samar wa ƙasar wadatacciyar wutar lantarki wadda za ta laƙume tsakanin dala miliyan 600 da miliyan 800 wadda kamfanin samar da hasken lantarkin cghv zai ci moriyarsa macron ɗin dai ya buƙaci ƙasashen biyu da su haɗa hannu wajen samar da albarkatun ƙarƙashin ƙasa da ake da buƙata wajen samar da makamashi da baya gurɓata muhalli wadda madagascar ke da ɗumbin arzikinsu. gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da ƙungiyar 'yan tawayen m23 sun fi da wata sanarwa haɗin gwiwa da ke nuna sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gabashin ƙasar yayin da ake ƙoƙarin yin sulhu na dindindin don samar da zaman lafiya a tsakaninsu. To labaran da yana zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake watsawa takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ƙasa a ido a ranar Laraba yayin da sakataren harkokin wajen sa microbial ya kauracewa tattaunawar da ya kamata a yi tsakanin jami'an amurka da ukraine da na turai a birnin london don kawo karshen yakin rasha da ukraine 'yan mintuna kafin zaman ahmad abba na ɗauke da ƙarin bayani rashin bayyanar robio ya sa an soke zaman tattaunawar ministocin harkokin wajen ƙasashen ukraine da burtaniya da faransa da kuma jamus duk da cewa an yi ɗan zama a mataki mai rauni inda wakilin ukraine janar kate kellogg ya halarta a maimakon minista wannan ya biyo bayan zaman da aka yi a birnin paris na faransa a makon jiya wanda jami'an amurka da na ukraine da kuma na turai suka halarta a yayin wancan zama wakilin trump na musamman steve witkoff ya gabatar da wani daftari ga mahalarta taron da a ciki aka zayyana wasu ƙudurori da ya bukaci Ukraine da Rasha su cimma matsaya a kansu, kamar yadda wasu jami'an diflomasiyya uku suka bayyana. Majoyin sun ce daga cikin kunshin daftarin da Amurka ta gabatar akwai amincewa da mamayar da Rasha ta yi wa yankin Crimea ba bisa ka'ida ba, matakin da ya yi hannun riga da bukatun Turai da Ukraine. To a wani labarin kuwa Rasha ta kai harin makami mai linzami kif babban birnin Ukraine a safiyar Alhamis din nan wanda ya sanadiyar mutuwan mutane tara da jikkata wasu da dama wannan ne da ya hari wato wannan harin dai ya kara jefa shakku kan kokarin da Amurka ke yi na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Rasha da Ukraine a yakin da suke yi. Ƙungiyar ɗaliban yankin Kashmir da ke karatu a Indiya sun ce suna fuskantar cin zarafi da tsangwama bayan mummuna har da aka kai yankin Himalayan da ya sanadiyar mutuwan Indiyawa 24 shugaban ƙungiyar ɗaliban yankin Kashmir ɗin a Indiya Nasir ya ce ɗaliban da ke karatu a jami'o'i irin suna Uttarakhand da Uttarakhand pardash da Himadasha pardash ne ke fuskantar matsalar inda ake bukatar su da su fice daga cikin gidajen da suke zaune ko kuma dakunan dalibai. To labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. taken labarin wasanni kenan kai tsaye kuma muna tare da ahmad abba barka da safiya sannu da kokari ka misali na to real madrid ta rage tazarar maki tsakanin ta barcelona zuwa hudu maimakon bakwai bayan nasarar doke getafe da ci ɗaya mai ban haushi a wasan la liga da suka fafata da jiya madrid ta ci kwallonta ne ta hannun ada gula tun a mintuna na 21 da soma wasa Mm. kuma hakan aka tashi a karawar da tawagar ancelotti ta hada maki uku da take bukata duk da salon aje wasu 'yan wasa da kocin ya yi amfani da su kamar yadda abokiyar dabinta ta barcelona ita ma ta yi mm. a ranar asabar real madrid da barcelona za su doka wasan karshe na copa da rai hakan ya sa ba ta fara wasan getafe da wasu fitattun 'yan kwallonta ba real madrid wadda take ta biyu kenan a saman teburi da maki 72 ta rage tazarar da ke tsakaninta da barcelona mai jan ragama da maki 76 carlos ancelotti ya ajiye antoine wato rudiga da jude bellingham da eduardo camavinga da luka modric da dani uh, silabos da kuma rodrick duka abinci mm. bafi da dama bai buga karawar ba sakamakon rauni da ya samu lokacin wasan da asalar ta ci real madrid din da biyu da daya a wasan kwata final na zagayen wato zakarun turai sai dai fa silotin ya bayyana matukar damuwa gabanin haduwar da copa da rai za a yi saboda rauni da ya ce yan wasan sa biyu david alaba da eduardo camavinga sun samu yayin wasan na jiya da getafe to fatan asila na lashe kofin premier ya gamu da taskaro sakamakon kunnen doki biyu da biyu da ta yi da crystal palace a filin wasa na emirates lamarin da ya sa yanzu liverpool bukatar maki ɗaya katal take yi domin doke ah, wannan kofi na bana hmm, kasan kafa wannan wasan dama liverpool na neman nasara a wasa ɗaya ne rak sosai to yanzu gashi arsenal jiya tabarar da maki tabarar da maki to yan wasan maki a teta su suka fara mazura kullu a mintuna na uku katal da soma wasa ta hannun eh, jacob q sai dai mintuna 27 da wasa iberesh eze ya farkewa palace Uh, leandro trozat ya sake cewa arsenal kwallo ta biyu kenan a mintuna na 42 bayan da jerin timba ya zura kwallo uh, ga arsenal din aka tafi hutu rabin lokaci arsenal na jan ragama da biyu da daya duk da mamaye wasan da arsenal ta yi na tsawon lokaci ana dabda tashi daga wasa a wato mintuna na 83 crystal palace ta rama ta dan wasan ta jan philip merteta aka tashi wasa biyu da biyu to ahmad abba bari mu dakatar da kai anan muka dawo an jima ma wasu karin bayanai to madalla asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce an samu bullar sabon nau'in cutar polio a ƙananan hukumomi goma sha takwas da ke wasu jihohi tara cikin wato a najeriya ciki har da jihar kano rahotanni ya ce zuwa yanzu an samu rahotanni daban-daban da akalla sha takwas kan bular wannan nau'in cutar ta shan inna kuma an tattara bayanan ne a cikin watanni uku da suka gabata kan haka nura ado suleiman ya tattauna da farfesa sadiq isa abubakar shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa na asibitin malam aminu kano ga kuma abin da yake cewa a matsayinku na masana a wannan bangare menene ya janyo sake bayyanar ita wannan cuta ta shan inna wato an shawo kan ita kwayar cuta wadda ake kira wild polio virus hmm. wanda ita ne aka fi damuwa cewa tana jawo cutar polio to amma a duk inda ake dama yaƙi da ita wannan har aka yi galaba akwai wata sabuwar nau'i kuma wacce ita kuma kamar daga jikin allurar rigakafin ne ake samu in an yi nasara akan wancan yaƙin, ita hmm. kuma wannan da bata kai wancan karfi ba eh sai ta rika kunno kai to abin tsoron shine cewa in aka ci gaba da samun irinsu ana gudun kar waccan ɗin ma wacce ake tsoro ɗin ta dawo shine abin damuwa hmm. shi yasa ake ta kira akan mutane a ya ɗauki matakan da suka dace. To waɗanna matakai kenan amma kafin nan eh, Profesa za mu so mu ji menene alamun shi wannan sabon nau'in kwayar cuta. Wato ba wai ana samu ne kaman ya jawo wani cuta da za a gani kaman yadda waccan za a ga kafa ta shanye ba. Amma ganin ita kwayar cutar ne Mm. da ba wai an ganta a jikin dan adam ba ganin ta ma an ɗauki bayan gidansa an auna aka ganta din shine mm. abin damuwan da ake ciki yanzu ba wai an gani ne ko tana jawo wasu cututtuka eh. Eh. to kamar waɗannan matakai ne ka so ka ja hankali akan ya kamata a ɗauka to babban matakai da ya dace shine dai allurar rigakafi shine babban al'amari da ya kamata mm. akwai irin yara waɗanda ake kira zero dose wato waɗanda ba a taɓa musu ba ma hmm. to idan suka yawaita to a jikin irinsu ne ake iya samun wannan kwayar eh, cutar har ta balla shine ake so wato duk irin waɗannan yaran da da ba a samu a yi musu ɗin yanzu hankali duk sai ya karkata a kansu domin su ne za su iya jawo dalilin da ita muguwar kwayar cutar ma ta iya dawowa in ba an yi sa'a ba to saboda haka allurar rigakafin da suka dace wannan wanda in an haifi yaro ake kai shi lokaci zuwa lokaci ake yi wanda har da na shan innan a hmm. ciki hmm. sauran kuma cututtuka to ana so a daɗa inganta shi ya zama kayayyakin aikin an samar da su a asibitoci kamar yanzu dai babu laifi ana yi to amma kuma mutane ana so su bujiro su je su rika kai 'ya'yansu ana yi musu akai-akai domin a shawo kan cutar sai kuma irin wanda ake shiryawa lokaci zuwa lokaci na kamfen wanda ake zuwa gida-gida ake yi dinnan to shi ma ana son a daɗa inganta shi domin ya ƙara ƙarfafa to wannan mataki na allurar rigakafi idan aka ɗauka aka inganta aka samar da kayayyakin da ake